متكئين فيها يدعون فيها بفاكهه كثيره وشراب za su kishingida a kan gadajensu waɗanda aka yi musu ado suna umartar masu yi musu hidima su kawo musu abin da suke sha'awa na kayan marmari masu yawa kuma iri-iri haka ma abin sha irin wanda suke sha'awa na giya da waninta.